wai sa'a wai mu isa wai wai ke al'amuran ki suke zama wa haka ne dan Allah dan Annabi yanzu a gaban baki ba daga kafa mutane su a gabana ki dinga wani irin mun wani irin kallo sai ka ji wanda aka auren dole wai kai me yasa kake ka duba fa ka gani ha ba dan Allah mara ka baya kunya wallahi tallahi yanzu ka duba ka gani tunda Allah ya sa aka yi auren mu da kai tunda Allah ya sa aka yi aka yi auren mu da kai na zo gidan nan kai kenan kana manna da ni kana nana da ni haba dan Allah ka dinga bari ina saurarawa mana da ka fita fa kake dawowa dan sana'an wai shin ma wai kai baka da abokanai ne ba sai ka dinga zuwa gurin abokanan ka ba ka dan shahira amma mutum da ya shiga da ya fita sai ya dawo wannan lamari dan Allah ka kyale ni mutunta kin faɗo ta kalma a farko da kika ce mara ina baya kunya wato abin da na lura da ke kenan kafin ma dawowa ta labari na kike ba wannan kawata kike yanzu wannan biki ci mutuncin mijinki ba kuma idan ina da abokai ba na san da abokan ba na ji na auro ki ni da gidana ba zan da gidana in zauna in huta ba kenan da gida matsala ce kenan ni ni dai na gaji na gaji kullum magana ki ma akan magana harkar sana'an nan yanzu kin san daga inda nake duk takarduna ba inda ban je ba duk inda na ji labarin ana neman aiki na je na je na kiwaya gaba ɗaya na gama garari na a cikin garin nan na gama zagayawa yanzu inda kika san bala'i ciki na inda kika san an min yasa banda yunwa ba abin da nake duk na je na gama yawo na ban samu abin da an zo gurin an zo da ma na san tatso ne ya gizo ba ta wuce ko da ka je ka dawo ne magana in ga cin in ci shine to sai ka je ɗauko maka abincin ka ci kai ta zare ido a cikin gida kana muzurai da ka fita ka dawo babu sana'a mu je in ɗauko mako. ina da inda zan ci abinci ba a gidan nan ba da ban ci abincin nan naki ba kamar mu nan ƙara so cewa fa kike mu je in baka kuma dan na to sai in yi laifi ba ɗaukowa na yi bane ne kuma duk inda ne sai ka bi ni ba zan kawo abincin ba ne to wai ba zaki ba ba dai ni ba ne to kuma na zo in karɓi abina sai gashi gashi kika je kai ta zara idanu. haka dai ka iya mu je ka ci ka cin ne har roba a'a jeki ni na zo ni anan ma na ci kin ce in biyo ki zuwa karba karɓa na biyo ki kin ce gashi ni mana in kawo maka da kaina mana a wannan bibiya ta mai cece ne to ba saukin ki bane dan na zo na karɓi kana da hannu na ni gaskiya ban ne sha iska gaskiya haba duk bala'in ki sai na ci eh dole in ci ko me zaki ce sai na ci ba wani abu da zaki ga min raina ya ɓaci in fasa ci abinci ne yayi yi. har ina sai ka ce ba auren soyayya ba wannan yarinya ko tana da matsala ne ne ban sani ba kai ma dai didda da kai ai kamata yi idan ta baka abin nan sai ka ban mata abin ta kaki karba kai aminu kana da matsala kai ga ana ga haƙi kana ga ƙura kai ga abin da ake gaya maka abinci zan zauna ka taɓa ganin an rayu babu girki zan zauna ban ci abinci ba ne to ai gashi nan yanzu kai saboda Allah wannan abin ai shi yasa da ta baka in ka cin shi yasa take maka rainin wayo da rainin hankali ya kamata ka gane cewar fa al'amari irin wannan na mata matukar suna ganin mutum a baya cas baya as dole su raina shi ba ni ba nan ne ya fi bin bensu babbar matsala ta ni yanzu wannan sabuwar sana'a da ta kirkira wa kanta wanda ban santa a tarihi ba a ce wai kaya za a ringa ɗauka ana bayarwa haya fi sabi lai taimun mutunci ta rika kan kartun mata a cikin gidana ba gaira ba dalili kawai sai dai inga mata sun shigo cikin gidana babu neman izini na ina matsayin mai gida a ce kawai sai dai wace kawai duka ganin sa kawai tana shigowa gida wa a ce kasuwanci aka zo yi ga harkan nan ba fa abu ne da za a kasa a waje ba mutane zo su rika a cikin gida ba ba ni da iko na fai karatun nan ba digiri banza ne kai kullum da an yi maka magana sai ka dinga magana kwali kwali kwali rashin sana'a ka gane ko yana iya jawo wa koma wani irin abu ma mace ta mijinta kai ka dogara cewar wai dan kwalin nan da kake da shi da shi dole sai ka ci da shi ai ba haka bane ba komai kankantan sana'a ya kamata a ce ka mai da hankali ka neme ta kana yi yanda asirinka zai rufu ka sani cewar fa mutukar kodayaushe mata suna ganin mutum a gida baya fita nema to dole ne fasa raina shi saboda ba kawowa yake yake ba su ba amma a ce mata ba ku gane darajar miji barawo ne ni na samo kuɗin da na iya aurenta da shi kuɗi fa na samo fa na aureta da shi kuma dan an samu matsala ta kai arziki kuma ba za a bi ni ba sai a ringa mun abin da aka dama abinci an bani sai an mun gori fi sabilillahi kuma a rika kan karfi na yi su rika shigo mun kawai suna zuwa wani wai sana'a kaya ba da haya kaya kuma ka san ba kowace ce take da zuciyar cewar ta san cewar idan mijinta ba shi da shi ta ɗauka ta ba shi wani lada ne ba amma kaga cewar ita wannan takan bata gane wannan al'amarin mu shi yasa kowane irin abu za ta yi maka ko a gaban waye bai yi ma za ta yi saboda ta tabbatar da cewar ba komai kake bata ba ita ce kake karuwa da nata ba ta karuwa da naka ina ganin dai shawarar da zan baka kamata yi ka daure wa zuciyarka ka fita ka je ka nemi kowace irin sana'a ce insha Allah in Allah ya rufa maka asiri zaka kawo ƙarshen wannan rainin wayo da rainin hankali da take maka Yauwa, abin da ya kamata kenan ka yi idan ka je ka samu sana'a dai gwargwado wacce asiri zai rufu in Allah yadda za ka kawo ƙarshen wannan abu ai tana ganin ka a gida ko da yaushe ne a zube Baka cas baka as dole ne tare na kafa a san su. matuƙar suka ga mutum cewar kawai shi yana nan baya yana kwance kullum mata su zo su gan shi ko don gudun cewar kada a dinga tsegumi ana zumɗe sa yi ta yi maka abu a gaban matan domin ta sai ma wa kanta daraja da kima ai tana sana take yi ƙawata <laughs> ai ni wallahi sake dan fa karamin jin daɗin halakata da ke nake ba kin san me ai da ke ina zaune ki duba ko wannan kayan wannan kayan ga wannan waya wanda ko a mafarki ban yi zaton zan samu wannan waya ba ai yanzu ma kika fara samun arziki in dai wannan sana'a ce Allah ƙawata nake faɗa miki wata ƙawata fa eh, kin ga motocin da take hawa ta ta zama hajiya dan Allah ki ce ni ma idan na bada himma a wannan sana'ar zan dan samu yar motar nan dai ni ma yar babban motar na ta zamani ina dan eh wa yake maganar mota motoci nake faɗa miki masu manya wayo Allah kike hawa ga miki Allah ka amsa Allah ƙawata. to kin ga wannan waya bari ki gani yanzu in ya shigo sai ya nuna bakin ciki a kai. Yanzu da kin biya me za ki samu wannan waya? Shi ne ma. Shi ne abin Kina zaune baki da kunu gudana bi ina? Kawata, ai ni ba karamin jin daɗin Yanda kike da amana hmm, da gaskiya nake jin daɗin mu'amala ta da ke dan ba dan ke dan ba ba zan fita daga cikin wannan matsalar ba. Hmm, ka kina gaya min ƙawata. Hmm? Ani tafiya ma zan yi tunda eh. yanzu dai wannan

sai dai ki ta zama cikin wahala